Daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu kun kama shirye-shiryen namu ne kai tsaye a kan mitoci 49 ko kuma 31 da da 6,170 ko kilo has 9,765 masu gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA a Play Store ko iTunes da bibiyar shafukanmu na sada zumunta irin su Facebook, X, TikTok, Instagram har ma da YouTube don samun labarai da ɗumi Yusuf Aliyu Harande tare da sahabo Imam Aliyu ke ce muku Assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya. A wannan sanyin safiya ta yau talata daidai da goma sha bakwai ga watan Maris dubu biyu da ashirin da shida, ga kanun labarai. Kasashen Laraba da suke yankin Gulf suna matsawa Amurka lamba ta kawo ƙarshen gwamnatin Iran kwata-kwata. Hasashen Jamus da Kanada da Faransa da Italiya sun ce tilas ne Isra'ila ta dakatar da tura sojojinta ƙasar Lebanon. Wani hari da aka kai a birnin Maidugurin jihar Borno Najeriya ya halaka mutane da jikkata waɗansu. To sahabo kada kai nisa don karanto muna cikakkun labaran. A jerin rahotanni da muke tafi da su kuwa za a ji wasu bama-bamai da suka tashi a wurare uku a cikin birnin maiduguri da yammacin jiya a bakin gate na kwasin main gate na kwasin bombin ya tashi akwai bukatar mahukunta su kai agajin gaggawa gaskiya ganin halin da aka sunci kai a cikin gudun mun bar garin gaskiya ba muna garin bane kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan bayan nan kamar kowace rana irin ta yau muna tafe da shirin kuka na wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Haka kuma mu kawo muku takaitattun labaran ta mola, amma dukka mu mu ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Ƙasashe da suke yankin galb da farko ba su goyi bayan Amurka ta kai hari kan Iran ba, amma yanzu suna kira ga amurkan kada ta dakatar da yakin ta yadda za ta kyale gwamnati da take tehran da za ta ci gaba da barazana ga kadarorin mai da tattalin arziki da suka dogara a kansu kamar yadda kamfanin jillancin labarai na reuters ya ji daga majiyoyi uku a yankin na gulf a lokaci ɗaya kuma waɗannan majiyoyi da kuma jakadun ƙasashen laraba da suke aiki a ƙasashen yammacin duniya su biyar sun ce washington tana matsa a ƙasashe da suke yankin na gulf da su shiga yakin da amurka da Isra'ila suka ƙaddamar kan iran kamar yadda uku daga cikin suka faɗa shugaba tam yana so ya nuna cewa ƙasashe da ke yankin suna goyon bayan yakin wato hakan zai nuna cewa duniya tana goyon bayan matakin hakan kuma zai ƙara yakin goyon baya a nan amurka akwai tunani a duk faɗin yankin gulf cewa iran ta wuce gona da iri kan duk wata ƙasa da ke yankin in ji abdulaziz sagar shugaban wata cibiyar nazari a saudiya wanda yake da masaniya kan irin tunanin gwamnati kan wannan lamari da farko mun kare su muka ƙi goyon bayan yakin in ji aziz amma da zarar suka fara auna hare-harensu a kanmu sun zama maƙiya kuma babu wata hanyar da za a kalle su da shi a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya bayyana fushinsa kan ƙasashe da suke yammacin duniya waɗanda ƙawayenta ne saboda sun yi biris da kiran da yi na cewa su tura jiragen yaƙi na ruwa domin su taimaka wajen buɗe mashigin ruwan hormuz ya ce amurka ta tallafa ta kuma kare su amma a yanzu ga da suke saka mata ƙasashen jamus da japan da spain da italiya suka ce ba za su tura jiragen su domin tallafa yaƙin a halin yanzu ba Ƙasashen Kanada da Faransa da Jamus da Italiya ji litinin suka yi kira cewa tilas Isra'ila ta kaucewa matakin tura sojoji cikin Lebanon saboda zai haifar da mummunar sakamako kan zamantakewa, kamar yadda suka faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar. An jefa Lebanon cikin yaƙin na gabas tsakiya ne ranar biyu ga watan Maris, bayan da ƙungiyar Hezbollah da take samun goyon baya daga Iran ta kai wa Isra'ila hari. Ƙungiyar ta ce ta ɗauki matakin ne da nufin ɗaukar fansar kashe shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei wanda aka kashe ranar farko na fara yakin da Amurka da Isra'ila suka ƙaddamar kan Iran. Martani da Isra'ila ta ɗauka matakin ya halaka mutane 880 ya tilasta mutane miliyan ɗaya barin muhallansu yayin da mutane 130 suke zaune a sansanoni kamar yadda hukumomi a Lebanon suka faɗa. Isra'ila ta ce waɗannan mutane da aka raba da muhallansu a Lebanon ba za su koma gidajensu ba har sai ita ta samu tabbacin al'ummarta suna zaune lafiya. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan Washington DC. An ji ƙarar wasu fashe-fashe a birnin Maiduguri a daren jiya Litinin sakamakon wani hari da aka kai kan birnin wadda ya sanadiyar mutuwar mutane da jikkata waɗansu kamar yadda gwamnatin jihar da mazauna birnin suka faɗa. wasu fayafayen bidiyo da suke yawa dandalin sada zumunta sun nuna masu aikin agaji a wani asibiti da ke birnin na maiduguri suna taimakon waɗanda suka ji rauni da suturansu jina-jina kamfanin dillancin labarai na reuters dai ba zai shaida sahihancin waɗannan bidiyon ba gwamnan jihar borno baba gana zulum a cikin sanarwa da ya bara ya ce harin ya halaka mutane da jikkata wasu sai dai bai ba da ƙarin bayani kan kowa yake da alhakin kai wannan hari ba Muna da ƙarin bayani ba labaran duniya. A Senegal masu goyon bayan a kafa dokoki masu tsanani kan 'yan luwaɗi da madugo a ƙasar sun yi musayar ra'ayi kan yadda za su ƙaddamar da kamfen da neman goyon bayan jama'a da wata ƙungiya da ke nan Amurka mai goyon bayan iyali irin na gargajiya, wacce take cewa luwaɗi barazana ce kan kiwon lafiyar al'umma, kamar yadda 'yan gwagwarmaya kan wannan batu a duka ƙasashen biyu suka faɗa a kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ƙungiyar da ke nan Amurka mai suna Mass Resistance da Turanci, an santa wajen goyon bayan dokoki da suke adawa da masu auren jinsi ɗaya, kuma take tir da ruruta masu sauya jinsi, ta jima tana ba da shawara ga masu ra'ayi irin tata a nahiyar Afirka. yanzu ƙungiyar tana kokari ta yi amfani da yanayi na gwamnatin Trump wacce bata ba da fuska ba ko kuma tana ɗaukar mataki da suke daƙi da yancin masu auren jinsi ɗaya domin ta fara da ayyukanta zuwa wasu ƙasashe ba ga Senegal. Ƙungiyar tana da hannu a gudurori na kafa irin waɗannan doka ko kuma dokoki na adawa da ƴan luwaɗi da maɗigo a Ghana. Lauyoyin gwamnati a Kenya je Litinin suka gurfanar da wani ɗan ƙasar a gaban kotu kan zargin samar da kiyashi da nau'insu ga masu fasa ƙorin irin waɗannan halittu a ƙoƙarin da gwamnati take yi na hana fasa ƙorin waɗannan halittun daga ƙasar. A wani bayani da ta wallafa a dandalin X ofishin daraktan lauyoyin gwamnatin kasar ta ce ta gurfanar da wani ɗan kasar Charles Mwangi a gaban kotu da ke babbar tashar jirgin saman kasar da ake kira Jomo Kenyatta International Airport. Sakamakon bincike da 'yan sanda suka yi a gidansa sun gano irin nau'in kiyashi da suka fi zama a lambu guda dubu ɗaya da kuma wasu ɗari da goma sha wanda tuni aka saka su cikin robobin allura. da kuma robobin yin allurar uku waɗanda babu komai a ciki. To a gaida sahabo Imam Aliyu da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Idan kuma muka shiga babin rahotanni, za ji cewar hukumomi a birnin Maiduguri sun tabbatar da tashin wasu bama-bamai har guda uku a wurare daban-daban da yammacin jiya bayan sallar magariba wasu mutane da dama kuwa sun jikkata wakilinmu a birnin maiduguri adamu aliyu ingulde na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton a bakin gate na kwasin main gate na kwasin bombin ya tashi. Baba mai guda uku ne suka tashi yayin harin ƙunar bakin wake a nan birnin Maiduguri kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Borno ASP Kenneth Nahum Daso ya tabbatarwa GTA Hausa. Sunana ASP Nahum Kenneth Daso kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Borno. Am yau da misali irin karfe bakwai zuwa karfe takwas na yamma mun samu unfortunate incident da ta faru a nan birnin Maiduguri wanda post office area bakin Monday market da kuma a gaban University of Maiduguri Teaching Hospital wanda akwai um, wanda ake zargin su da na'urorin fashewa wanda suicide bombers wanda abun ta amsa mun samu casualties da kuma wanda suka ji ciwo amma numba na casualties din har yanzu ba mu gama ascertaining amma wannan lokaci kwamishinan 'yan sanda na jihar borno ya sa um, police eod sun je wannan sin um, suna probing da kuma ana bincike samu ya aka yi um, wannan abubuwan ta faru kazalika ya kuma shawarci al'umma su kasance masu sa ido game da shige da ficen al'umma. Um, za mu ja kuma hankali al'umma a wannan lokaci a zona da kuma um, security vigilance da kuma inda aka ga wani abu ko aka ga wani ake zargin shi sai a kira mu a waya don saboda mu ɗauka mataki. A yanzu dai waɗanda suka jikata suna samun kulawar likita a asibitoci daban-daban na birnin Maiduguri. Wannan hari na zuwa ne ƙasa da sa'o'i ashirin da hudu da hukumomin tsaro suka mai da martani game da wani hari da aka kaddamar a tsakar daren ranar Lahadi wayewar Litinin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Adamu Aliyu Gulde, GTA Hausa, Amurka ke magana. daga Maiduguri a Najeriya. To Allah idana wannan saka Allah ishirye wannan ba ya san gobe ban da Allah. Abin da jaridun ya ɓoye ba mai isa ya gane sai na inye nufin mu gane sharaɗi kun ga sai mu gane. in ya iya mu gane a ayaya mu kai mu san shi ba ya san gobe da Allah sai ka tara yau kana da kuɗi sai ka tara gobe babu ahu Ka Allah ina da wannan sai ka tara yau ka babu ahu sai ka tara gobe kai mota ka tara gobe kai gidaje to duka Allah ya gane Allah Allah. To Ubangiji Allah ya kawo muna ƙarshen waɗannan tashe-tashen hankula a gida Najeriya da ma sauran ƙasashe makwabta da nahiyar Afirka baki ɗaya. Daga jihar Borno sai mu leƙa jihar Filato, wadda a makon da ya gabata ne, 'yan fashin daji suka yi wa wasu sojoji da 'yan banga kisan gilla al'ummar yankin na kira da babban murya da cewar mahukunta su kawo musu agajin gaggawa kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa muna. Al'ummar ƙauyen wanka da ke ƙaramar hukumar Kanam a jihar Plateau sun nemi hukumomi su kai musu ɗauki bayan watsewarsu daga ƙauyen biyo bayan kisan sojoji da 'yan banga da 'yan ta'adda suka yi a makon jiya. Garin na wanka da ke yankin garga a karamar hukumar Kanam na jihar Filato na makwabtaka da karamar hukumar alkalerin jihar Bauchi kusa da dajin da 'yan bindiga ke cin karensu babu babbaka. Wani mazaunin garin na wanka da ya buƙaci sa-ka-ya sunansa saboda batun tsaro ya ce 'yan bindigar sun kashe sojoji goma sha hudu da 'yan banga biyar lamari kenan da ya sanya suka watse daga ƙauyen. To gaskiya lamarin nan matsalan da ya faru abin ya ba mu tsoro don gaskiya an samu yan ta'adda dai sun kashe sojoji akalla mutum goma sha hudu a garinmu sai yan banga mutum biyar imanin mutum goma sha tara kenan. To yanzu yaya kuke zama a garin yaya kuna garin ne ko kuma dai kun gudu kun bar garin? A gaskiya ganin halin da aka sunci kai a ciki mun gudu mun bar garin gaskiya ba muna garin bane yanzu. Tunda abu ya sha karfin hukuma har su ma aka musu wannan abin kin ga mu ma zaman garin dole dai ga gare mu kiyan dole muka gusa muka ja jiki a garin dole. Amma wayannan jami'an tsaro da aka ce an kashe yaya ne aka same su har eh, aka kashe? Goma sha hudu. Yaya aka same su har aka musu wannan kisa gaba daya haka? To sun fito ran gadi dai suka kewa suka zo sanda suka isa garin mu sun zo sun saya a kofar gidan sarkin garin mu kenan kafin nan su sassauka a mota sai ga yanta ta suka suka kewa Yanzu wani hali kuke ciki? Mun zo mun wani su garu ba dole al'umma a nan suke taimakon mu hmm. da abin da za mu sa a Muna roƙon gwamnati da taimaka mana a yaka a yaka mana wa'inda yan ta'adda da suka da mu koma masu gudunmu inda muka sani mu bari inda ba nema sani muna roƙon gwamnati da ya taimaka mana da jami'an tsaro a shiga tsakanin mu da wayannan mutane gaskiya babban bukatar mu muna so mu koma masu gunin mu halin haka yayin hali haka bai ba kuma duk gudunmawa da zamu iya samu a wurin gwamnati a taimaka ta haka Duk da cewa kafafen yada labarai sun yayata batun kisan sojojin, rundunar da ke wanzar da zaman lafiya da ke kula da yankin ta operation enduring peace bata fitar da sanarwa kan batun ba bayanai sun nuna cewa sojojin da aka kashe suna aikin tabbatar da tsaro ne a yankin kafin 'yan bindigar suka yi musu kwantan bauna a cikin gari suka hallaka su haka ma bayanan da ba a tantance ba sun nuna cewa sojojin sun hallaka 'yan bindiga fiye da 20 a yankin na wanka A wata sanarwa da gwamnatin jihar Plateau ta fitar da sanya hannun kwamishinan yada labarai da sadarwa Madam Joyce Ramnap ta ce gwamnati na kan bakanta na tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Sanarwar ta ce gwamnati ta haɗa gwiwa da jami'an tsaro don ƙara azama wajen tabbatar da tsaro a dukkan yankunan da ke fuskantar barazanar tsaro a faɗin jihar. Mai fashin baƙi kan lamura kuma sakataren ƙungiyar da ke raya al'ummar Kanam, Nuhu Shehu Kanam, ya ce matsalar tsaro a yankin ba sabon abu ba ne amma hukumomi sun kasa shawo kansa abin bakin ciki ne a ce har yanzu rigimar nan tana nan tana faruwa daga gobe ka ji an kai hari a wannan garin jibi ka ji an kai hari a wannan garin ka ga al'umma na kaura suna barin kasa da yankin da kakanni da iyaye nan aka haife su nan suke saboda ba za su iya ci gaba da wanzuwa ba saboda barazanar tsaro hmm. gobe za a ɗauke su ko kuma gobe za a kai hari ma wannan al'umma ko wancan al'umma. Kenan yawancin lokaci akan samu irin wannan matsala. A yankin garganan na karamar hukumar kana ai babu satin da za a yi ba a samu rahoto na an kama wani ko an yi barazanan kaiwan hari a ɗibe shanu ko a yi kaza a wani kauye guda ko wancan kauyen ba wannan al'amari ne wanda ya riga ya zama ya zama ma kamar ya bi jikin al'umman wannan yanki sukan waye gari su tashi da labarin yau an kama wannan yau an kama wancan yanzu da nake magana da kyai har yanzu akwai ɗaya daga cikin wanda aka sake su kwanakin baya ya kai ga an ɗaure hannun shi a ƙarshe an guntule hannun saboda saboda hannun an ɗaura shi da roba bayan da ya iya jini ya gagara motsi an yanke ɗaya hannun kuma riga an daddatse shi ana har yanzu yana yayin da nake magana da ke ana neman miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar domin a yi jinyan wannan hannu ɗin a asibitin ATBU hospital na nan Bauchi. Mm. So labari ne wanzan kusan kowane tsaci wannan al'amarin faruwa yake an har yanzu kuma babu wani tsari ingantacciya ko matakin karamar hukuma ko jiha ko tarayya domin a ga an magance wannan al'amari mutane ne kawai aka bar su in za su iya kare kansu su kare wayanda ba za su iya kare kansu ba suna guduwa suna barin garin yanayi dai ya riga ya caɓe ya riga ya lalace ya kai yanayin da rayuwa dai kawai rayuwa ne wanda wanda ya fi ƙarfi yake gudanar da rayuwar shi a gurin wanda bai da ƙarfi kuma dole ya kakawar da shi ko kuma ya nema yadda zai je tudun nasira abin da ke faruwa kenan wannan yankin ba wai yau bane tun bara kai wannan al'amarin ya fi shekara uku ana nan ana gudanar da abu guda har yanzu an gagara samun magani hmm. Bayanai na nuni da cewa ayyukan masu ba da bayanai wa 'yan ta'adda da aka fi sani da informants suna tasiri wurin yaƙi da matsalar tsaro a yankin na garga da kewaye. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Nigeria. Yara ku tausa kiɗan ku gaba ɗaya. ba ku tsira ba in ma kun ƙi kiɗin ba ku tsira ba. Saboda har mu na duniya do abin aka yi ba tsira ba. To Ubangiji Allah ya kamuna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga na kwari. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kukana. Mahmud Ibrahim Kwali ke muku sallama daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Akwai tsohon da ya zo ya ga ya tabbatar da wani abu da ya tabbatar da wani abu su faduwa ya a wurin nan. Kwace wannan waje da kamar yadda suke kokarin su kutsa da karfin tsiya. Wani irin wannan ake samun terrorist. Ubanka ya gama aiki babu makwanci. kai baka san da za a kwana ba in yaro ya zama ɗan tasha me ake tunanin zai zama a cikin al'umma. Wanda suke wurin nan sun kai kimanin mutum dubu biyar kuma waɗansu ma da yawan su bashi ne lon ne suka karba suke biya a hankali a hankali. Shirin na yau na Kano a Najeriya inda dubban mutane da suka mallaki filaye ke bayyana fargabarsu kan yadda suka ce gwamnatin jihar na neman raba su da kadarorin su a dakace mu. Fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta. Madala. ka da kamar sauran birane a ƙasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afirka. Mallakar muhalli na ci gaba da kasancewa babban ƙalubale a birnin Kano na Najeriya, wato birni mafi yawan jama'a a ƙasar ta Najeriya. galibin mazauna birnin na mallakar filote ko gidaje ne ta hannun 'yan kasuwa la'akari da cewa tsarin samar da gidaje da filaye na gwamnati baya biyan ɗimbin bukatun miliyoyin mazauna jihar yanzu haka dai wasu mamallaka filaye da filotai a yankin ɗangoro da ke gefen gabas maso kudancin birnin kanan a najeriya na bayyana fargaba ne game da yadda suka ce gwamnatin jihar na yunkurin kwace fulotan da suka mallaka a yankin fulotan da aka yawan yawansu ya kai kimanin dubu biyar na daura da sabuwar kasuwar nan da ake cinikayyar magunguna sai dai waɗanda suka mallaki filayen waɗanda galibinsu sun fara gine-gine a wurin sun ce kusan karo biyar kenan jami'an hukumar kula da tsara birane ta jihar kano na kai ziyara wuraren nasu kuma suna gudanar da aikin gwaje-gwaje. To amma tuni suka ce sun miƙa ƙorafinsu ga ofishin gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf dangane da wannan batu. yanzu da abin da muke jira mu ji sakamakon abin da muka jewa da gwamna da shi domin muna tunanin dama bai sani ba gaskiya kuma yanzu mun je mun sanar da shi kuma muna jira mu ji abin da za mu ji daga wajensa. Wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu ne mara daɗi a wurin sakamakon wannan fili ko flote da ake so a karbe na mutane ne masu ƙananan ƙarfi na mutane ne wanda suke waɗansu sun riga sun kammala ginin su wasu kuma ya kai linta akwai tsohon da ya zo ya ga ya tabbatar da wani abu da ya tabbatar da wani abu su faduwa ya a wurin nan haka ƴaƴan shi suka ɗauke shi suka tafi da shi akan mashin wannan filaye talakawan da suke wurin nan sun kai kimanin mutum dubu biyar filotai ne da yawa a wurin na masu ƙananan ƙarfi. Mafiya yawa wanda suke da fulotai a wannan wajen, sun su ma'aikata ne, wayan sun yi ritaya benefit ɗin da mai girma gwamna ake ta munna ya fara biya shi wayan suke sa rai idan sun samu su amfani da shi su tashi ɗan ginin su saboda kada ya zamana cewa sun bar aiki ga yara Allah ya hore musu amma kuma babu makoma saboda wannan hatsari ne in aka kwace wannan waje da kamar yadda suke kokarin su kutsa da karfin tsiya wani irin wannan ake samun terrorist ubanka ya gama aiki babu makwanci kai baka san da za a kwana ba in yaro ya zama tasha me ake tunanin zai zama a cikin al'umma harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Game da wannan korafi ne muka tuntuɓi ofishin sakataren labaru na gwamnan kanan Malam Mustapha Muhammad kuma ya yi mana ƙarin haske dangane da wancan koke ko korafi da mutanen suka miƙa ofishin gwamnan. To, hakika haka ne an gabatar da korafi zance ko koke a kan tunanin mazauna wannan yanki na dan goro cewa suna ganin kama za a yanka filotai ko za a yi wasu abubuwa na sha'anin gwamnati a wajen to kuma gaskiya ne an bawa mai girma gwamna wannan koke kuma mai girma gwamna yana duba wannan lamari sannan na imanin duk abin da aka ɗauka ba abu ne wanda zai iya cutar da mutanen wannan yankin ba Eh, daman dai abin da gwamnati take yi kafin ta aiwatar da wani aiki a waje sai an zo an yi sabe an duba wurare daban-daban an ga wanne waje ne ma zai yi wannan aiki amma ba a kai ma ga wannan ba su saboda haka ba zancen ba a yanke hukuncin cewa za a yanke fulotai ko za a yi wani abu a wajen ba tukunna amma na imanin duk irin hukuncin da mai girma gwamna zai ɗauka hukunci ne wanda za a yi musu adalci ba wanda za a cutar ɗaya kenan sannan ita ma'aikatar ah, da take kula da tsare-tsaren birane ta zazzauna da mutane a wani yankin bangaren masarauta na wajen da kuma bangaren jagorori na wannan yanki duk suna zama da su so san gaskiya ba abu ne in allah da zai zama an yi wani abu na rashin adalci ba kuma abin da gwamnati take yi duk sanda za a yi wani abu na compensation ko kuma na in za ta yi wani aiki na ci gaba a yanki to gaskiya ba a taba yin wanda aka cutar da mutanen wannan waje ba akwai misalai da yawa so na imanin ko da za a yi ko da ke ma ba a kai ga matsayar cewa za a karbi filotai da suke wannan waje ba amma ko da an kai ga wannan matsayin na imanin ba abu ne wanda za a yi wanda za a cutar da al'umma ba kuma da abin da gwamnati za ta yi za ta yi ne don ta taimaki al'ummar gari da kuma jihar baki daya. masu saurare da haka shirin kuka na ya kammala sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka ba da gudunmawa wajen nasarar shirin mahmud ibrahim kwari daga tashar amurka ke magana wato gta ke cewa a huta lafiya Wassalamu alaikum. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. Da haka muka zo ga filin wasanni a takaice. za mu fara da wasu sakamakon wasanni da aka fafata musamman a nahiyar turai farawa da gasar premier league na kasar ingila mako na talatin ajiya kungiyar kwallon kafa ta brentford sun tashi can biyu da biyu tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta wolves idan muka leƙa gasar la liga kuwa na kasar spanish inda ake wasan mako na 28 a jiya ƙungiyar kwallon kafa ta raya balkano sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta leventi daga nan kuma sai gasar serie a na ƙasar italy inda su ma suke wasannin mako na 29 a jiya ƙungiyar kwallon kafa ta fiorentina ta bi cremonese har gida ta lallasa ta da kwallo hudu da ɗaya daga nan kuma za mu lega kasar brazil ne inda horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar brazil din carlos ancelotti ya cire neymar daga cikin tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar brazil din a baya bayan nan yayin da kungiyar take yunkurin fafata wani wasan sada zumunta tsakanin da kasar faransa da kuma kasar croatia duk da cewa dan wasan na santos ya dawo buga wasan kwallon kafa a karshen makon nan bayan da ya dogon jinya kocin dan kasar italy ya ce ya imanin cewa tauraron ɗan wasan mai shekaru 33 da haihuwa bai samu wani atisaye wanda zai iya wakiltar tawagar ƙasar ta brazil ba har yanzu nan kuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid na rikon kwarya albaro abalawo ya tabbatar da cewa judy bellingham da kuma kelly umbafe sun dawo cikin tawagar kungiyar kwallon kafa ta real madrid kafin tafiyarsu fafatawa da kungiyar kwallon ƙafa ta manchester city a gasar cin kofin zakarun turai yan wasan dai biyu sun yi fama da matsaloli da ya shafi rauni da kuma rashin atisaye a jikinsu sai dai kotun ya ba da tabbacin cewa a yanzu dukkaninsu sun shirya domin tafiya tare da kungiyar inda kelly umbafe zai iya buga wasan da za su yi da kungiyar kwallon kafa ta manchester city nan kuma a karan farko an ga tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united robin amara a bayyanar jama'a tun bayan barin sa kungiyar kwallon kafa ta manchester united a watannin da suka gabata inda a ga tsohon mai horar da dan wasan dan kasar portugal a cikin rumfunan wasan tenis da ake yi na Qatar ofin da ke can Doha. idan muka loka bangaren zocin 'yan wasa kuwa da halama kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta sai dan wasan kasar spain pedro foro mai shekaru 26 da haihuwa a kasa da farashin da kungiyar kwallon kafa ta tottenham ta sanya wa dan wasan fam miliyan 80 wannan na zuwa ne a daidai da kungiyar kwallon kafa ta tottenham din take halin rashin kuɗi wadda take yunkurin fadawa kasa da gasar premier league na kasar ingila za mu leka kungiyar kwallon kafa ta sunderland da ita ma take shirye-shirye domin ganin cewa ta biya zunzurutun kuɗi da ya kai ma euro miliyan sha biyar wajen ganin ta ɗauko matashin ɗan wasa daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗan wasan tsakiyar Thiago Feta ɗan shekaru sha 18 da haihuwa. Bala euro GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a nigeria. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan sanyin safiyar taku sai kuma can anjima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Kada dai ku manta za ku aiko muna da ra'ayoyinku ko kuma wasu matsaloli da suke ci muku tuwo a ƙwarya a yankunanku. Ta adireshin mu na rahoto at gmail.com don bayyana ma mahukunta abubuwan da ke damun ku. Yanzu a madadin abokin aikin nawa sahabo Imam Aliyu da ya karanto muna cikakkun labaran duniya. Da wanda ya daidaita mana sauti Yusuf Mustapha Batsari ni kuwa da na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa a wani lafiya mutan gundumar Columbia kuwa ai sahur lafiya. بالسلام